iyaka da kuma takunkuman da aka kakaba wa Nijar din sun haifar da koma bayan tattalin arziki da kasuwanci a arewacin Najeriya kamar yadda kungiyar tattalin arzikin arewacin kasar ta kuka. Kungiyar ta sanar da cewa arewacin Najeriya na asarar akalla naira biliyan goma sha uku duk sati sanadiyar rufe iyakokin. Ga rahoton Abdu Kungiyoyi da dama a arewacin Najeriya sun kuka game da maganar rufe iyaka da jamhuriyar Nijar. abinda suka ce yana ci musu tuwa kwarya wanda kuma idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba za a kawo na kasu ga tattalin arzikin najeriya yankin arewa baki ɗaya abubakar muhammad kantoma shine mataimakin shugaban kungiyar raya tattalin arzikin arewacin najeriya hasarar da ake yi kalla a sati ana hasarar naira biliyan goma sha uku tsakanin cikin da ake tsakanin nijar da najeriya saboda yawan mutanen nijar akalla ya kai miliyan ishirin da biyar amma kashi saba'in daga cikinsu suna zaune ne kusa da bodojin najeriya saboda haka duk bukatun suna amfani da kasuwannin arewacin najeriya ne su ciniki yanzu kuma ga mutanenmu da ke shigowa da kaya ta hanyar nijar daga wasu ƙasashe yanzu a akalla tun da aka rufe boda zuwa yanzu kwantena ta kai dubu biyu da ake kalla karamar kwantena za ka isko ta kai dala dubu ishirin wata kuma za ta kai dala dubu saba'in to ka kalli irin wannan yanayin da mutanen mu suke cikin kasuwan mu na arewa da hasarorin da suke zuwa kansu saboda haka muka ga kamata mu yi kira ga gwamnati ta san matakin da ya kamata ta ɗauka amma wannan ba za mu iya hankuri mu sa ido ba mu yi jawo hankali ga hukuma ba irin wannan hasarorin haka ma daga bangaren kungiyar masu shigowa da kaya daga iyakan najeriya da ƙasar jamhuriyar benin kamar yadda hamza sale marini jibiya ke roƙo ga gwamnati da ta yi wani abu domin magance lamarin kamar nan arewacin ƙasar najeriya muna da kayayyaki da ba su samu damar shigowa ba da suke a kwatano akalla za a iya samun kwantena dubu ɗaya wadda kaya ne na 'yan najeriya 'yan arewacin ƙasar nan kuma mutane suna cikin halin haula'i domin hanyoyin da muke shigowa da kayanmu ta ɓangaren boda jibiya illela kuma mai gatar dukkansu suna da alaka da nijar wanda wannan matsala ta ecowas ta shahwa akwai bodar da batar alaka da nijar wadda ake kira maje illuwa a ƙarƙashin kebine tana da alaka da kwatano ne ne kuma kaya ne wanda muke biya masa haraji muke tura kokenmu zuwa gare shi shi shugaban kasa da adiba halin da muke ciki mu yan arewa mu da boda ko ɗaya yanzu buɗe sai dai mutanen south west mutanen kasashen yarbawa su ne suke da bodojinsu a buɗe akalla suna da boda guda uku ko hudu mu kuma bamu da hanyar da zamu samu domin mu shigo da kayan mu wasu daga cikin kayan kuma kaya ne wanda ba sa ɗaukar lokaci suke lalacewa Ƙungiyar matasan Arewa maso gabasin Najeriya ta bakin shugaban ƙungiyar abdulrahman Buba Kwacham na cewa kulle wa'annan bodoji da aka yi da sa mata takunkumin da aka yi ba gwamnati ban take ɗanɗana kuɗinta talakawa ne suke ɗanɗana su a yanzu don haka muna kira musamman ga shugaban ƙasar najeriya da kuma hafsoshin tsaron najeriya da masu ba shawara akan tsaro don a warware bakin zaren domin tsamo tattalin arzikin arewacin najeriya daga cikin yanayin salwanta da ya tsunduma a ciki ƙungiyoyin sun yi kira musamman ma shugaban ƙasa da mai bada shawara ta ɓangaren tsaro da su dubi wannan lamari da idon rahama Abda Halilu, sashen Hausa BBC daga Abuja, Najeriya. Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗakar hannun shaɗi sai in mai biredi TV. Ga gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishadantarwa.